baki mai yanka wuya. Takaddamar shugabanci tsakanin yankin kudu da na arewacin Najeriya ta ƙara zafafa a yayin da gwamnonin jihohi suka karɓe fafutukar. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnonin jihohin Najeriya sun ci gaba da zafafa takaddamar shugabancin ƙasar tsakanin yankin kudu da na arewa a ƙarshen mulkin shugaba Muhammadu Buhari a shekara ta 2023. A farkon watan nan ne dai ɗaukacin gwamnonin kudancin Najeriya goma sha bakwai suka gudanar da wani taro inda suka jaddada matsaya ɗaya na cewa lalle ne mulkin Najeriya ya koma yankin na kudu a shekarar 2023. tsohon gwamnan jihar imo kuma ɗan majalisar dattawan najeriya daga yankin na kudu rochas okorocha yana ganin duk da yake dai ba tsari ne na kundin doka ba to amma bukatar gwamnonin na kudu tana bisa hanya kuma suna magana ne da yawun al'ummar yankin baki ɗaya. a wani ta a kasa na dodokan najeriya ba wato an sha yin hakanin wuri ta tsasha kuma kudu ta zo arewa ta je arewa ta kuma kudu kuma yanzu a zo a ce ba za a ci gaba da haka ba kaga ba da dace ba an san mutanen mu mutanen arewa da adaci wannan adaci ya kamata ne daga nan zuwa shekara takwas ma aka gama kaga yana yi ko zuwa wani wuri ko arewa kuma haka ake yi amma mulki dai ko da da gaskiya mulki eh, na shagaya mutane ba shinkafa ba da ake rabawa amma in ya zo magana azaci ya kamata na biyu su mutanen kudu musamman su kudu masu gabas abin da su ya fada su rika cewa kasu ce a ba su mulki a ba su mulki kamar ta zama gyada ko ta sa zama abin da araba a ba su haka bi ba amma inda suna fada magana yadda ya dace ya kamata suna cewa tun da arewa sun yi mulki bayar bayar mulki su sasa sun yi mulki to a bar su masu su danta ba a gan yadda za su kasar nan tafiya kasar nan wani abu ne a cin gaba ko wani abu da zai babanta da sauran to inda aka haka kaga za su samu wato za a ce an yi adalci Eh sai gashi idan aka duba batun tsarin mulkin demokradiyya wato democracy kenan dan ana duba yawan jama'a da suke son su zaɓi wani ne ko ya kake ganin idan aka yi wannan ko zai kawo mafita. Yawan jama'a ba ta taso ba. yanzu ana magana kasar najeriya ana magana yawon jama'a ana magana najeriya fa da kenan idan kana kawo magana yawan mutane kaga ana kawo kamar araba najeriya kenan wanda tsara hasawa ko wannan ibo ko wannan baribe ko haka ba magana magana najeriya ta zuban lafiya ta hadin kai najeriya da ya sa in ana haka kaga wani rana kuma wani take ce yana da kaza a kudu don haka shi ma ya kasa to ba zai dace ba mu bar kasa ta zauna kamar da sake kasa da tak kuma a yi adalci a kanta abin da ake sama kasa na ana kowa na yi ba ta wani buna daban ba to sai dai kuma su ma gwamnonin jihohin arewacin najeriya goma sha tara sun gudanar da nasu taron a wannan makon a birnin kaduna inda a karon farko su ma suka yi matsaya ɗaya ta ƙalubalantar matsayar da gwamnonin kudu suka ɗauka. a iya cewa dai gwamnonin na arewa sun yi muwafaka ne da ƙungiyar dattawan arewa waɗanda tuntuni suka fito suka ƙalubalanci wannan bukata ta 'yan kudu bisa hujjar cewa ta kauce wa tanade-tanaden kundin tsarin mulki da kuma tsarin demokuraɗiyya. dr hakim baba ahmed shine kakakin ƙungiyar ta dattawan arewa mu dai mun san najeriya tana karkashin demokuraɗiyya ne menene mulkin nan ya ce kowane ɗan najeriya da cancanta ya yi zaɓe zai zaɓi wanda yake so ne ko daga ina ya fito kuwa wannan kuma ba wanda ya isa ya hana shi ya zaɓi wanda yake so na fari kenan idan wata jam'iyya ta shirya abin ta ce mu a jam'iyyar mu dan takara daga kudu zai fito ko daga arewa yake komi shirin da suka yi ya danganta ga 'yan najeriya su je su ce ga wanda suke so ba wanda zai tursa samu ko ya matsa mana ko ya wulakanta mu ko ko a nuna mana tsoro ana nuna mana yatsa a ce dole arewa sai kun saki wannan shugaban kasa ya koma can ai ba rikewa muka yi ba shugaban kasa buhari ai ba rike ba dole muka rike yan kudu muka ce dole sai sun zaɓi shugaban kasa buhari ba kuma da shugaban kasa buhari ya kada jonathan 2015 mm, ai ba an yi shi ba an ce ba ne kawai gaba ɗaya kada wani fito wata dabara ce da ake so a yi a musguna mu arewa a takura mu a matsa mana har sai ya kai inda ake za mu ce kila da kanmu mu ce ina yan gudu su ce ga mu ce ku shi ku ɗauki wannan abu ku je don Allah shugaban ƙasar nan a bar mu ba mulkin ba tattalin arziki ba tsaro tsiraran mu to muna da yanci yan Najeriya ne mu muna da iko mu ce mu ba mu gamsu ba da wannan abin da ake yi a ce sai dan kudu ne kawai zai fito yayi ba mu ce ba yan arewa sun yi su ra'ayinsu ya raja a kan aje a ɗauki ɗan kudu layin hamdu kaga ai mun taɓa yi an taɓa samu abiola abiola ya tsaya ya takara da ɗan kudu ɗan kano ba kano abiola ya kada shi da ƙudurin yan arewa an yi obasanjo yan arewa suka ta mu obasanjo ƙura'a obasanjo ko a ƙofar gidan shi ma bai ci zaɓe ba yan arewa suka yi shugabancin shi siyasa ce idan ana son arewa ta yi wani abu to a zo da girma da mutunci a girmama mu yadda mu ma muke girmama kowa a zo a zauna a yi magana amma dan a ce da karfin tsiya to wannan ba zai yi ba to sai dai fa kamar kullum ba dukkan yan arewa ne ke kalubalantar tsarin mulkin karba karba ba a tsakanin yankunan kasar domin kuwa wani jigo a jam'iyyar apc a jihar kebbi abdullahi muhammad lamba dan masanin yawuri da suka daɗe suna fafutukar samun irin wannan tsarin na karɓa-karɓa a jihar ta Kebbi yana ganin kamata ya yi a duba wannan bukata ta mutanen kudu. Gaskiyan magana da a ce mulki an aje shuri guda da tun da Obasanjo ya zama shugaban ƙasa da bai miƙa ma wani ba. Da lokacin da 'yar aduwa Allah ya ji ƙanshi ya hau mulki da an ce a sake nemo wani daga arewa ya hau sanadin rasuwan shi. don haka ni ra'ayina na san karɓa-karɓa na gwamnati ko a jiha ko a lokal gamin ko a tarayya shi ɗaya ne zai zanna da ƙasar ga lahiya don najeriya ɗin ga ba a yi ta don mutum guda ba ba a yi ta don musulmi su kaɗai ba ba a yi ta don kirista su kaɗai ba a yi ta don hausawa ko yarba ko iba ko wani ƙabila ba allah ne cikin ganin damar su ya haɗa mu gaba ɗaya abin da ya kamata duk shugaban da za mu samu mu samu mai adalci wanda zai tausaya mu jiha kasan nan kuma ya kai kasan nan gaci. mu ce mu 'yan arewa mu rike mulki fa'un to wannan ba aƙida bane kuma ba al'ada bane sannan mu 'yan arewa muna iya maka mu tambaya shin wannan tafiyan da ake yi mu 'yan arewa matsayin ga shugabancin da muke samu na 'yan arewa mai muka amfana da shi ai kowane tsuntsun kukan su yake yi mun riga mun san naija delta da ministry for naija delta commission dan arewa ya naɗo don wa'ancan mutane su samu sa'ida amma allah bai sa musu adalci da haƙuri ba sannan duk abin da ake yanzu gashi nan wannan gwamnatin ko da ta zo idan ka dubi sokoto misali da kebbi jihar kebbi da jihar zamfara wuri guda sai mu ga wannan gwamnatin buhari wani aiki ta shirya mana a matsayina na dan apc da zan alfahari da shi in mun zo 2023 in yi kamfen cewa ga amfanin da muka samu na gwamnatin tarayya don a ba mu dama mu ci gaba Abdullahi Lamba wannan abin da ka faɗa abin da su gwamnonin Arewa kenan suka faɗa cewa kowa na da damar ya fito ya tsaya takara kamar da kundin tsarin mulki ya ce wanda da ya samu sai ya samu kamar da yadda ka faɗa amma su ce wadda 'yan kudu suka yi na cewa lalle lalle sai an ba su shine 'yan arewa suke cewa ba ka ganin wannan ba tanadi ne na demokradiyya ba ko kuma na kundin tsarin mulki ba kasancewar abinda kundin tsarin mulki ya ce shine kowa na damar ya zo ya tsaya takara wanda ya fi rinjayen jama'a shine zai ci zaɓe. alhamdulillah mulkin demokradiyya ba mulki ne na kama karya ba ba mulki ne na aba wanda, wanda aka saba ko ana so ko ba so mulki ne na ra'ayi ni na san ra'ayin mutanen mu yan arewa musamman yanzu kan magiya waye mutum komi addinin shi in bai da adalci bai da kamanta gaskiya mu ba abin dogaro gare shi wani saboda haka a cewa wanda ya yi eh, eh, jama'a ah mutum na isa kuɗi ya sai jama'a su zo su yi masa a ringizon ƙuri'a to shi kenan don ya ba da kuɗi ya zama a ringizon ƙuri'a ya samu rinja shi ne na ƙwarai. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.